Thank you. Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin aure ko boko wallafar Sumayya Abdulkadir. A shagari in na taɗa musu breakfast mai kyau, kunun gyaɗa ne faritas ya ji madarar ruwa ta pik da wani lafiyayyen kosai mai daɗi wanda aka fasa ƙwaya cikin cikinsa. Sa'ada ce ta kawo musu, suna ci tana ta santi wata simple life wato a rayuwa ko kwalin PhD gare ka ba za ka ɗaukar ilimi ba. yau ta shigo wata rayuwa da bata san da ita ba amma sai ta samu ta fita ta daɗi da armashi tabbas ɗimbin arziki ba shi ne jin daɗin rayuwa ba a ganin halima ka samu mijin da ke son ka uwa mai son ka a gefe da rufin asirin allah ba tare da ka cakin kowa ba shi ne jin daɗin rayuwa tana misin ɗin daɗi, amma ta fi maraba da sabuwar rayuwar da ta tsinci kanta a ciki washe gari na sai fitowa ta yi ta ga halima tana yi mata wanke-wanke ta share tsakar gida tsaf inna ta rinsa idanu da tana faɗin me yasa haka halima don me zaki wahalar da kanki daga zuwan ki jiya jiya dakin bari ai sa'arita na gida za ta yi idan gari ya gama yin haske don haka kada ki kara tunda ku tana nan maganganun inna ne suka taso hashim daga baccin da ya koma bayan ya dawo daga masallaci ya shafa gefensa babu halima wayo ya zira jallabiyarsa, nan ya same su ita da inna, innar na yi mata faɗan wanke-wanke da shara. Marmashi ya koma ɗaki, Halima ta ƙara shigewa ciki. Cikin ransa yana faɗin ta yi wa kowace irin mace fintinkau a zuciyarsa. Kullum kafin a ɗora abincin rana sai inna ta tambayi Halima abin da take so shi za a girka. haka ma da daddare Halima ta fi ambatar abincin gargajiya wanda bata saba da shi ba. Ga inna kuma gwanar girkin gargajiya ce, Halima kan zauna a gefe ita da Sa'adatu suna taya ta ayyuka, tana nuna musu yadda za su yi, tana kuma yi wa Halima bayanin komai don ita ma ta iya a karan kanta. Dama kuma kwakwalwar Halima ba irin da kowa ba ce, tsaf take ɗauke komai. har ana yi gobe za su koma abuja inna ta sakar musu girki ita da sa'adatu suka yi sinasar da miyar ganye kuma sinasar din yi kyau sosai dare yi dare yana yi ta shige ɗaki suka sha soyayarsa da mijinta wanda buƙatar halima a rayuwa kenan ba ta fito fili ta faɗa ba amma hashima matsayinsa na mai ilimi ya gama gane hakan yana roƙon allah ya tsawaita ransa ya ci gaba da bashi lafiyar da zai ci gaba da iyawa da halima da buƙatun rayuwarta Sun je gidan Dr. Rabi'a sun wuni, sai dai ko kaɗan Halima ba ta ji daɗin tarbar da ta samu daga Rabi'a ba, kamar ba ta farin ciki da ita a matsayin matar kaninta, kuma ba ta san me yasa ba. Ita kuwa Rabi'a ɓangarenta, gari take yi Halima ta fi ƙarfin su, za ta mallake musu ɗan uwa ko da wannan ko da kyawun nata. Bayan wannan ba ta da wani dalili na rashin yi wa Halima tarba mai kyau, da za su tafi Halima ta kawo tsarabar Swissless mai kalar ruwan zuma ta bata. Dr. Rabi'a ba ta taɓa haihuwa ba, kafin su bar Kano sai da aka aza harsashin ginin Hashim a matsakaicin filin da ya saya a unguwar Jambulu. Ƙaramin gida ya sa aka zana masa wanda ba zai ci kuɗi sosai ba, amma ya samu tsari mai kyau. Ɗakuna uku ne kawai da falo mai yalwa, sai wadataccen kicin da banɗaki ɗaki guda biyu, Get ɗin gidan ƙarami ne, sai parking space mai cin mota guda ɗaya. Sun je shi da Halima sun ga yadda ake aikin, sosai Halima ta yaba. Kai ka ce wani haɗaɗɗen gida ake mata GRA. Allah Ubangijin da ya halicce ta sai ya sako ta cikin masu wadatar zuci, masu yakana, masu godiya ga duk ni'imar da ya yi musu komai kankantar ta. Kwanakin su bakwai cif suka kamo hanyar Abuja bayan motar su dankar da tsarabobin da Inna Hajara ta haɗa musu. Halima ta yi kewar dattijuwar nan sosai har take rakon Hashim ya ɗauko musu ita ta kwana biyu tare da su a Abuja. Hashim ya ce ina ai Inna ba za ta yarda ba. Bayan dawarsa daga Kano, Hashim ya soma buga-bugar neman aiki a ma'aikatu, ko Allah zai sa ya dace. Halima da babu takardu a hannu sai zaman gida da girkawa mai gida abinci. Haka dai bai hakura da cike vacancies ta online ba. Wasu za su kira shi aptitude daga nan baya ƙara ji daga gare su. Dan kuɗin hannunsa gaba ɗaya gini ya lamushe. Inda Allah ya taimake su ma kuɗin hayar na shekara suka biya. Kuma sun shaƙe store da freezer da abinci abin da suke saya ba shi da yawa haka zai fita tun safe goye da jakar takardunsa sai magariba zai dawo a yunwace babu ko sisi halima ta koyi wani abu wai shi tattali na kayan abinci da kayan sanyawa wanda rayuwarta bai taba zaton wata rana irin wannan za ta zo mata ba da za ta yi wa kaya sanyawa har uku kafin ta wanke su inda Allah ya ƙara taimakonta cikin kayan da dadi ya yi mata har da ƙaramin injin wanki da shi suke yin wanki Ta zauna ta goge musu kayan da kanta da ayon wanda shi kansa amfani da ayon ɗin Hashim ne ya koya mata. Saboda zurfin ciki irin na Halima suna yawan waya da Hanan amma ko da sabitar baki ba taɓa gaya wa Hanan halin da suke ciki ba balle ta nemi taimako daga gare ta. Abinda ta sa wa ranta shine Allah na tare da su kuma bai manta da su ba. Shekara ta zagayo Halima ko batan wata bai taɓa yi ba, babu aiki ga Hashim babu alamarsa, Allah kaɗai ya san yadda suka cimma shekarar nan a cikin garin Abuja. Kuɗin haya ya ƙare aka ba su notis. Dole suka tattara komai nasu da ke cikin gidan a cikin akorikora. Kuɗin akorikorar ma mai gidan da suke haya shine ya biya musu. Saboda sun yi zaman mutunci tare da shi, gidan nasu an gama ginin an yi filasta, amma ba a samu zarafin yi masa fenti ba a haka suka shiga abinsu sa'adatu da rabi'a suka zo suka taimaka musu suka jera kayan halima saboda kayan masu kwaliti ne babu abin da suka yi dr rabia ta tambaye shi ya ba a yi fenti ba shiru yana so sa kai ta san halin hashim sarai baya bayyana babinsa sai samunsa idan ya samu kowa da ke cikinsa sai ya shaida ta hanyar kasansa da zai ware masa dan aikin da ya abuja na shekara guda ba karamar hidima ya yi musu ba don haka washe gari sai ga masu yin fenti ta turo su yi duka gidan ba tare ta shawara da hashim din ba hakika ya ji daɗin wannan karamci na uwarsa har gida ya je ya yi mata godiya halima gwanar iya tsari sosai ta tsara gidanta yi kyau sosai kamar gidan wani ma'aikacin banki a yayin da rayuwa ta juya wa ɗan adam abin da ake so shine ya ƙarfafa imaninsa ya sa ransa cewa Allah na sane da shi yana jarraba imaninsa ne to hakan ce ta faru da Halima ranar da ta buɗe ido a gidan mijinta ko ƙwayar shinkafar da za su dafa ba su da ita babu irin buga-bugar neman aikin da hashin baya yi har kuwa da koyarwa a sakandare amma kwandishan na ƙasarmu da komai sai kana da ƙafa hakan ya hana hashim samun aiki har tsohuwar makarantar da ya yi koyarwa wato 'yan dutse sai da ya je ya roƙi a mai da shi inda suka sanar da shi aitan suka maye gurbinsa da wani kuma yanzu ba sa buƙatar sabbin malamai Don haka wuni guda sar yau Hashim ya kasa fita ko'ina, babbar damuwarsa ita ce ya bar Halima da yunwa, wasu hawaye masu zafi ne ke taruwar masa ido yana mai da su, baya nadamar auren Halima kuma har abada ba zai yi ba. Ya yi alkawarin rike Halima da kulawa da ita, amma in bai da abin yi da me zai iya kulawa da ita, da me zai ciyar da ita. Baya son ya gaya wa inna halin da suke ciki, don kuwa yanzu za ta mai da ciyarwarsa a kanta. dan jarin kiwon kaji da ragunanta ya kare a kansa a wannan matakin na rayuwa kam idan bai ciyar da inna ba ai ba zai bari ta ciyar masa da mata da shi kansa ba wani tunani ne ya zo masa zumbar ya miƙe ya ɗauki mukullin motarsa ya fita Halima na kallon talabijin shirin Arewa 24 cikinta yana ta damka yunwa kamar ta mutu rabanta da abinci tun daren jiya da saka ci gurasa teburin mai tsire tana ta cijewa tana daurewa tare da kwarbar ruwan bonin da ke cikin kofi a gefenta wanda ko sukari babu a cikinsa. Ta gabanta ya zo ya wuce da sauri tana tambayarsa inda za shi. Yana tafiya yana ce mata I'm coming wajen sayar da motocin hannu ya nufa. Aka yi cinikin motarsa kashe uku cikin kuɗin goma da ya siye ta. Ya ba da takardu aka dunkulo kuɗin aka bashi. Bai za mai koyina ba sai supermarket. Ya dan wa Halima shopping ya siyo kayan abinci. Aka cika masa ɗan sahu tab ya nufo gida halima sai gani ta yi ana sauke mata kaya mamaki na yana ta cewa komai har yaran suka gama hashim ya sallame su zama ya yi rigijib a kan kujera cike da gajiya halima ta zauna kusa da shi a sanyaye ta ce cherina a ina ka samo kuɗi haka ina fatan dai halalinka ne ko rungumo ta ya yi ɓarin jikinsa na dama ya ce ki min zaton alkhairi sweetheart ba zan taɓa ciyar da ke da haramun ba Tana wasa da botar rigarsa ta yi murmushi ta ce, I trust my husband, amma dai ina buƙatar explanation. Ya ce, sai kin ci abinci. Ga kaji nan a ciki, ki gyara ki mana farfesu, tashi mu je in taimaka miki. Tare suka yi girkin su mayar da motsi, wanda suka rade basu ci irinsa ba. Suka ci abinsu cikin marmari, sai a lokacin kwanciya su ne yake sanar da ita motar su ya siyar ba zai iya jure ganin ta tana jin yunwa ba idan Allah bai kama shi da laifin hakan ba shi ba zai taɓa yafewa kansa ba Ko kaɗan Halima ba ta ji daɗi ba domin ta saba da motar amma ta yarda ba su da wani option na samun kuɗi masu kauri banda hakan. Da sauri ta ce, to sauran kuɗin mai kai da su, ya jingina jikinta ya ce, ƙaramin provision zan buɗe a ɗan shagon jikin gidan nan. Halima ta amince da shawararsa, ta kuma ce ya ɗebi kayan abincin ya kai wa inna ko don ta sa musu albarka. Cikin sati ɗaya ya buɗe provision Hashim na zama a ciki daga ƙarfe tara na safe zuwa azahar, sai ya shigo ya ci abinci ya koma, la'asar ya shigo ya yi sallah ya koma zuwa magariba sai ya rufe shagon sai kuma gobe Dr. Rabi'a ma na ƙoƙarin nema masa lecturer a legal amma abu ya faskara saboda ba sa karantar da field ɗinsa. Halima na suyar manjin da za su ci shinkafa da wake da shi ta ji kauri, wanda bata san daga ina yake fitowa ba. Ta dudduba ɗakunan su ta tabbatar ba daga nan bane sai kawai ta koma kicin ta ci gaba da aikinta. Hashim ya tafi kasuwa zai saro kayayyakin da suka kare a shago Buɗe wannan shago ba karamin taimako ya yi musu ba. Ba sa samun wata riba ta zo a gani, amma suna ɗaukar komai sai amfani da shi, kenan ribar a cikin suke cinye ta. Ba su da matsalar abinci, oman wanki, sabulun wanka ko sabulun wanki da sauran ƙananan abubuwan amfanin yau da kullum. Sannan kuma suna ɗiba su kai wa inna na neman albarka. ita kuma lokaci bayan lokaci tana aiko musu da ɗin kwai da kajin gidan gona guda biyu ko uku. Bayan ta gama soyar manjanta wanda ya ji albasa, sai tashin kamshi yake yi sai ta ji hayaniya daga waje ana faɗin a kawo taimako gobara gobara a shagon hashim saboda kiɗimewa bata san san da ta saki soyayyen manjan da ke hannunta ba ya kware akan kafafunta wani ihun haɗe da salati halima ta saki duk da azabar take ji amma hankalinta na kan gobarar da ake faɗi a shagon hashim kafin ka ce meye wannan fatar kafar kyakkyawar fatar da ta tashi ta kumbura sintum amma a haka ta yo waje da gudu ya fi bata tsaya ɗauka ba domin ta mamanta da shi. Wuta ce sosai ke ci mutane na ta watsa mata ruwan omo, amma saboda kayan da ke ciki masu cin wuta ne sai ƙara haɓaka take yi. Halima ta koma gefe tana hawaye, tana kallon yadda gaba ɗaya abin da suka dogara da shi yake ƙonewa ƙwarmus, shago kam ya ƙone, babu abin da yi saura sai gawayi. Sai da ya gama ƙonewa aka samu wutar ta tsaya, already babu abin da aka iya cirewa sai gawayi, har ta soma lasar wani bangare na bangon gidan ya yi baƙiƙirin Babu wanda ya lura da Halima da ta turkushe ta ci kukanta ta ƙoshi sai da mutane suka watse ana ta cigiyar Hashim sannan ta lallaba ta koma gida sai yamma likis Hashim ya dawo a cikin arede ta sawun da aka dankarowa kayan provision tun daga nesa ya hango bangon gidansa yayi baki kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka kawai yake ambata har mai arede ta sawun ya juyo yana faɗin malam lafiya motar na tafiya haka hashim ya durgo ya yanka a guje babu abin da yake masa amsa kowa a kunna irin halima ga babban kwanciyar hankalinsa da ita ya fara tozali yana shiga harabar gidan tana zaune a kan kujerar robar da suke zama da yamma su sha iska ta kaɗa kanwa tana ta kwarawa kafar tata bayan tuni ta riga ta tashi da sauri ya doka ya rungume ta yana faɗin halima are you alright har wani irin girgiza ta yake yi daga ganinta ta ci kuka ta ƙoshi ya ce tell me halima are you okay Ta sanya fuskarsa a cikin fuskar ta ce am oke Hashim, but shagon mu ya kone ƙwarmus ne garin kiɗimewa na ƙona ƙafafuna da manja. Ya kai idansa ga ƙafafun nata, tsigar jikinsa ta yi wani irin tashi, Ga shi ba shi da motar da zai kai ta asibiti a ciki. Kada kuma ya goya ta bayansa a ce ya haukace, amma tabbas ba shi da maraba da zautacce a wannan lokacin. Ba shago ne damuwarsa ba, lafiyar Halima ce damuwarsa, ya ce bari in samu a daidaita sai mu tafi asibiti kin ji sorry sweetheart ko ta kan zancen shago bai bi ba ya juya ya fita jikinsa na kyarma mutanen unguwa na ta yi masa jaji, amma ko amsawa baya iya yi ya tare da ɗan sau ya shiga yi masa bayani ya ce da shi matarsa za su kai asibiti har cikin gate suka shiga da adaidaitan ya dauko mata hijabin sallarta bai ji kunyar mutumin ba ya sunkuce ta ya saka ta a motar tana faɗin ya kyale ta za ta iya takawa amma ina ya ki sauraron ta asibitin malam aminu kano suka je bangaren accident and emergency da kyar suka samu aka karbe su aka yi mata treatment sosai tana ta kuka da hawayenta don azaba daga asibiti gidan inna ya wuce da ita don ya san wannan jinyar ta fi karfinsa inna ta yi salati ta sanar da ubangiji da ta ji labarin abin da ya faru ta yi addu'ar Allah ya mayar da alkhairi ta shiga kulawa da Halima Bilhaki Rabi'a ma ta zo ta yi masa jaje ta kuma duba Halima duk da dai ba wai tana son ta bane har yanzu ta dai ba ta haƙƙinta ne da yara ta yakanta watan halima biyu a gidan inna tana jinya kafin ta samu lafiyar kafarta amma tabo ya kwanta lamban haka suka koma jan bulo inda aka koma 'yar gidan jiya sai kuma laulayin ciki ya sako halima a gaba ba ta iya cin komai sai yalo da ɗata duk ta rame ta yankwa ne a ƙarshe likita ya riƙe ta a asibiti ake ta sa mata ruwa kwanan su hudu aka sallame ta hashim ya ga cewa ba zai iya da halima ba don ko kuɗin yalo da ɗatan wata rana rasawa yake yi don haka sai kawai ya ƙara mai da ita gidan inna inna da yake babba ce ta san abin da za ta iya ci kuma shi take yi mata kunun tsamiya tuwon laushi miyar kalkashi ko miyar zokale. sosai halima take buɗe ciki ta ci tuni ta ƙara murmurewa sa'adatu ta samu miji wani malamin su ne na sakandare amma sai daga auren suke saboda ba su shirya ba a ƙarshen inna ta sa ragunanta da take kiwo manya-manya kasuwa ta sayar Dr. Rabi'a ta kawo nata gudunmawar hashin babu ko sisi aka tsaye da lokacin aure watanni uku masu zuwa. Ta daɗe rabon da ta yi magana da Hanan ko ta kira layin baya shiga ko dai Hanan ta daina amfani da layin ne ko kuma ba ta ƙasar Najeriya. Ta taba gaya mata sun dawo Kano amma ba ta gaya mata wani adres ba ne. Ta so ta gaya mata maganar samun cikinta da ƙonewarta sosai take kewar Hanan duk da cewa idan suna tare ɗin fada suke yi irin na sako da sako to dadi fa ta yajiyar zuciya tana lalubar zuciyar ta shin ta yi misan ɗinsa kuwa a take amsa ta zo mata da cewa a'a ba ta yi kewarsa ba shi ba komai ba ne sai mugun uba a gare su wanda ya zama salar dukkan wannan wahalalliyar rayuwar da suke ciki ta kai hannu ta shafe hawayen idanuwanta A zuci take addu'a bata san a fili take yin ta ba, ta ce ya Allah ka ga zuciyata, ka ga niyyata ta alkhairi ce, ta raya sunnar manzanka, ban yi aure dan in zamo mara biyayya ga mahaifina ba, sai dan kare kaina daga dattin zina. Allah ga Hashim nan, ka dubi al'amarinsa, ka tausaya masa. Ka sa sai dai ya zamo mai bayarwa ba mai karɓa ba, ya Allah ka yalwata masa, ka azurta shi ta inda bai taba tsammani ba ji ta yi hashim ya kwantar da kai a gadon bayanta ya limshe ido yana jin addu'o'inta tana rufe baki ya ɗora da faɗin Allah ga halimatu sadiya ka ba ta aljanna albarkacin aure idan har miji ke ɗagawa mace ƙafa ta shiga aljanna na ɗaga na ƙara ɗagawa ina roƙonka ya Allah ka ba ta mafi darajar aljanna ka sa ta zama uwar gidana a gidan aljanna ba tare da hurul ina ba da sauri ta juya ta rungume shi ya yi azama wajen ba ta masauki a katafaren ƙirjinsa sosai yake sumbatar ta kamar zai cinye ta ba ta yi nawa ba wajen mai da martani wani yanayi ne suka tsinci kansu wanda ya zarta na amarcinsu har suka manta cewar a gidan inna suke duk wani tattali na duniya hashim ya ɗauka ya ɗora a kan cikin halima ba shi da zaɓi a kan jinsin da zai haifa kowanne ne ya san zai so shi matuƙar zai yi kama da halimarsa saboda halin babu a asibitin Murtala Halima ke bin layin awo idan ka ganta ba za ka taɓa tsammanin injiniya Halima Zubairu ba ce wadda manyan kasashen duniya ɗaiɗaya ne bata taka ƙafarta ba wacce bata taɓa sanin wani abu shi babu a rayuwarta ba tun haihuwarta Halima da ke jan motoci masu tsada a titunan Abuja. Halima da kafin ka samu appointment ɗin ganin ta sai ka isa wane a manyan ƙusoshin Najeriya. Ta ɗauki rayuwarta baki ɗaya a matsayin bautar Allah, bautar aure, bautar Allah ne. Allah shi ne mai bayarwa kuma mai karɓa. A wani lokaci imaninta ya ƙaru, ta ƙara dagewa da ibada, tana roƙon Allah ya sauke ta lafiya ta samu sanyin idaniyarta wanda shi kaɗai ne za ta kalla a matsayin jininta a halin yanzu don alkawarin da Hashim ya yi mata na kai ta ga dangin mahaifiyarta har yau bai samu cika shi ba saboda yanayin da suke ciki Hashim ba shi da kowace sana'a sai lasin da yake yi wa 'ya'yan wani mai kuɗi a na unguwarsu ana biyan sa naira dubu goma a wata da wannan dubu goma da kuma taimakon inna suke gangandawa suke cin abinci. Yara da daina smoking tun suna Abuja saboda sanda da yake yi wa matarsa Halima. Cikin Halima na da wata bakwai ta fito toilet da daddare za ta kama ruwa ta ci uban tuntuɓe da bokiti ta faɗa a kan cikinta wata razananniyar ƙara ta saki wacce ta taso Hashi a gigice yana zuwa ban ɗaki ya kunna fitila abin da ya gani ne ya razana shi jini ne ke ta malala daga ƙasan ƙafafunta ya rasa taimakon da zai bata gashi cikin silisin dare ya sunkuto ta ya fito da ita tsakiyar ɗaki ya shimfiɗe ta tana ta murƙusa su shi kuma yana kiran sunanta yana roƙonta ta yafe masa shine ya janyo mata duk wahalar da take ciki wani uban nishi da halima ta yi sai ga ɗa ya faɗo babu jimawa mabiya ta biyo baya hannunsa na karkarwa ya ɗauki ɗan cikin ƙazantar haihuwa ya rungume a jikinsa sai dai tsawon lokaci bai ji yayi kukan da ake cewa jarirai na yi idan sun iso duniya ba bai ga yana watsal-watsal da kafafunsa da hannayensa ba kada dai hakan na nufin the baby is normal Hashim baya son yarda da tunaninsa. Halima don wahala bingirewa ta yi a wajen tana barcin wahala. Bai ga alamun bebin nan ya motsa ba. Gari ya soma haske. Dole ya ajiye jaririn a gefen Halima ya fito ya buga wa makwabtansa kofa. Ya ce su zo su taimaka masa. Halima ta haihu cikin dare. Matar gidan suna mutunci da Halima sosai. Duk da ta girme ta nesa ba kusa ba. Ta ɗauko mayafi ta bi bayansa. Ta ɗauki jaririn nan ta bubbuga shi amma babu motsi. Yaro babba da shi kamar ba bakwai ni ba an gama yi masa cikakkiyar halittarsa ta ce ku yi haƙuri hashim bai zo da rai ba ko kuma bayan haihuwar ne ya koma hashim ya rike kansa yana faɗin ya allah ina neman gafararka idan wani laifi na yi maka kake hukunta ni nau'i nau'i mu mukarrama ta ce kul hashim maza ka yi istighfari ga wannan saɓan naka ka gaggauta cewa astaghfirullah alhamdulillah a hankali yake maimaitawa kamar mara lafiyan da ya zo gargara ake laƙana masa kalmar shahada ya ɗaga Halima daga ƙasa jina-jina cikin ƙazantar haihuwa, ya rungume ta a jikinsa. Bata san yana yi ba sai bacci take yi, wani wahalallen baccin da bata taɓa yin irinsa ba a rayuwarta. Hajiya Mukarrama ta ɗauko kwalin indomi a kicin ɗinsu, ta sanya jaririn a ciki ta rufe, ta ce ya bata waje ta gyara Halima. Dole ta tashi daga baccin nata, juya wannan da za ta yi, ta je ta saka yau babu nauyin cikinta. Ido ta buɗe a kan Hashim, shi kuma ya yirgiza mata kai. Sannan ya limshe idanuwansa ta kai hannu ta shafo cikin bata san lokacin da ta miƙe zaune ba ta ce ina bebi na hashim ya kama ta ya rike yana magana cikin taushin murya ya ce allan da ya bamu ya fi mu sansa don haka kada ki yi bakin ciki don ya karɓi abinsa halima ji ta yi duniyar na juya mata wani duhu ya mamaye idanuwanta sai buɗe ido ta yi ta ganta gadon asibiti hajiya mukarrama a gabanta kanta bisa cinyar hashim ko kunyar hajiya mukarrama bai ji ba kwanan hashim biyu a asibitin murtala sannan aka sallame ta Inna ta ce iyaka sai za ta wuce da ita, jego za ta yi mata sosai domin ko ita da haihuwar wata tara ba su da maraba. Hashin bai ja ba, ko shi ya so hakan dama. Sa'adatu ita ta dinga taimakawa inna wajen jegon Halima, amma Dr. Rabi'a tunda ta zo sau ɗaya ta jajanta ba ta ƙara zuwa ba. A ranta ta ce Hashim ya je bariki ya auro mai farar kafa. ya kasa mallakar kwandalar kansa Dan da ya haifa ma a duniya kansa bai tsira ba. Wani babban kuskure da mata ke yi kenan kiran 'yar uwarsa musulma da mai farar kafa idan mijinta baya ci gaba rayuwa sun manta an ce rabon bawa da arziki sai mutuwa sannan kuma rai dai baya rabuwa da rabo sai dai idan ya kare sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba idan kuma ubangiji ya riga ya rubuta wa bawa sa na rayuwa ciki har da arziki da talauci babu dan adam ɗin da ya isa ya kankare Allah ka hana harshen mu yi wa 'yan uwanmu musulmi mugun alkaba'i. Rar da Halima ta yi kwanaki talatin tana jego wani mummunan tashin hankali wanda ya fi na rasa bebi ya same su ya tsayar da komai na rayuwarsu ɗungurungum inna hajara ce ta shiga ban ɗaki da buta a hannunta za ta yi alwalan magariba sai ta zame ta faɗi shiru shiru halima da sa'a ba su ganta ta fito ba sai zuwa suka yi suka tadda ita babu rai a jikinta halima na ganin cewa mutuwar inna hajara ita aka yi wa mutuwa ba kowa ba don ita ce ba ta da kowa da za ta kira uwarta bayan innar ta rige ta da amana da kyautatawa kamar uwar da ta haife ta ta zauna da ita da zuciya ɗaya zuwa yanzu ta gama fahimtar Dr. Rabi'a ba ta son ta akan dalilin da bata sani ba a wajen makokin yin na, ta wulakanta ta a cikin mutane ya fa kyarga sai dai ta shiga ɗaki ta ci kukanta ta more har tana cewa tunda ta shigo gidansu masifa ke bibiyar Hashim Sa'adatu ce ta sami yayanta a ɓoye wanda mutuwar mahaifiyarsa ya faɗar da shi a lokaci guda don mutuwa ce kamar ta fuja'a in na lafiyar ta kalau ko ciwon kai bata yi ba tana tsaka da hidimta wa rayuwarsu Allah ya amshi nan ta gaya masa dukan abin da Dr. Rabi'a ke faɗa akan Halima kuma a gaban idan Halima. hatta gashin jikin Hashim gaba ɗaya sai da ya mimmike idanuwansa suka kaɗa suka yi jajar bakinsa har rawa yake yi kamar yadda ilahirin jikinsa ke kyarma kamar ana kaɗa masa gangi bai tsinci kansa ko ina ba sai a gaban yayarsa Rabi'a mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. titi kika tantanta jaruma a gurin 'yan mata. Nisan baki masauki a zuciya